tattauna bisa kan shirinku na matasa na tusa alafada mai magana aminiyar ku ta kullum rabia mai kano in kuna tuni kullum ce muku nake fada dai ba inda ba ta zuwa Aujourd'hui, nous sommes bien calés dans le département de Bouza, situé à 130 km au sud-est de la ville de Tawa. Gamouna installé aujourd'hui à la radio Takarkara de Bouza, 99.0 MHz. Yo, namuka gayeto matasan Bouza, dan mu hira tare da su aikin noma da ya fara bisa kan shi za mu hira mana ga tan dai ta taho ko da yake en 2022 l'évaluation qualitative de la campagne agricole dans la région de Tawa a fait ressortir que 118 villages agricoles sont déficitaires à plus de 50% sur un total de 1832 villages mana mutum miliyan biyu da ɗari uku suka rasa cimaka a damanar bara da ta huce yanzu muna so mu san matasan buza san ya ne suke nan suna shirya wannan damanar ta bana ko malajan su prepare pour cette campagne agricole wani taimako ne suke samu in suna samun wani taimako ba rabuwar abin da ya bara in bana an samu wani taimako cikin tahiyar da ayyukan ku da kuke yi na kiwo da na noma muna so mu sani a cikin wannan fadar yau waɗanda muka gayyato Muhammadu Abdu il est jeune paysan mais également membre de l'association de bienfaisance nous sommes avec euh, Awalou Amadou il est également jeune paysan ça va Awalu ça va ça va kana lahiya lahiya muna tare da Mansour Ibrahim il est également jeune paysan ça va Mansour ça va alhamdulillah c'est comment ça va et les affaires dama alhamdulillah. An fara aiki? To, ya riso ma da yanzu. Okay, super. Nous sommes également avec Amadou Issoufou, lui le jeune éleveur. Ça va Issoufou eh, ça, va très bien. Ah, ça va très bien. <laughs> Ya Ça va, alhamdoulilah. Donc, tous à fada. Kader Abdelkarim, il est du conseil départemental de la jeunesse. Ça va, vous allez bien Kader eh, Ça va, alhamdoulilah. Soyez les bienvenus sur tous à la fada. De merci, merci. <coughs> Et vous le savez, amis de la fada, pas de fada sans musique. Nous aurons notre musique, la rubrique préparée par Mr. Dondi et la chronique d'Olivier, bien sûr a muna munafa da kamar yawancin gurare a faɗin ƙasar mu inda damana ta kama les jeunes se ruent vers les champs même ceux qui sont partis en exode dawa suke gida pour travailler la terre une règle à laquelle les jeunes de Busan ne dérogent pas zan je direct da tambaya ta ta farko cikin wannan aikin na gona ku gaya muna mine ne matasa suke yi zan fara da kai Muhammadu hmm? matasan buza cikin aikin gona hmm? dan kuwa ils excellent mine ne suke yi Vraiment yana ta suna kama muna kama ma uwaye. Tunda yau ya ce jeune kera in dai akwai uwaye biya ne za su yi su ta su kama musu a yawan na aiki na gona. Eh, ne insha allah kuma c'est la même chose, ça va continuer dans le même sens. Ok. Hmm, kenan gona kai dai na uwaye ne ake kama. Ko ko su ma jeune kin akwai wanda suke da kan nasu na kansu. A walu. Hakan ne da akwai waɗanda suke da gonakai na kansu da kuma akwai wanda suke halin zu tare da tsahi suke aiki. Hmm. ai ya zama kama al'ada a nan niger ko kuma in ce musamman nan buza mhm. akwai lokacin da an kai mutum aure ake hidda shi a keɓance a bashi gonakin shi kuma akwai a lokacin da ba a hidda he a bar shi a nan tare da babban grand family eh, bala grand family bala eh. eh, gona shi tare da ta kowa da tare da kowa da kowa hmm. kuma ne il y a d'autres qui, qui, qui, qui voyagent pour d'autres horizons duka dai saboda noma ok hmm. amma a wannan lokacin na ga ba noma kadai ba ya tashi har harkan kiwo ma ko ah, isufu eh, an zabarar da su daga kwana saboda ana constate ke wannan noma mu yi abun noma mu zaka a bar bisashe su zaka da wani gari su canye mu kan mu yanzu mun lura da abin na wanda muka taimaka yi noma da makiyaya da manoma sai ni complementarity mhm, mhm, mhm. eh wannan abu shine muke profite aka yi noma sai a samu a yi kiyo saboda a ruhe wasu hanyoyi kiyon nan wani lokaci shine ake sarrafa furki a samu a yi a yi noma wannan mm. eh lalle yanzu matasa eh, ba noma kaɗai ba har da kiyo duka muna muna insha Allah okay Dans plusieurs localités où on a été, les jeunes sun yi zance bisa kan matsalar samun tayar samun wurin aiki suna da ide suka ce suna da ide ga kuzari ga karhi amma babu wurin noma a wurin ku yaya ne question de la terre la ça va c'est plus précisément a buza uh-huh. inda buza eh, in ka ɗauka yanzu da wurin da mutum guda zai yake noma zaka isko sun kai mutum 30 40 ki noma wurin eh, zaki ga an kai ruwa aka tashi buka 80% karhe tara sun dawo da gona sun ido shi baka saboda wurin yayi kadan wuri yayi kadan yayi kadan eh wasu suna samu su tai wani gari can wajen faranciyar a balak su samu su nemi wuri can suna nema amma ah. nan buza gaskiya wurin da gare mu na noma munan dai buza cikin gari ban san da bisa kawai ba mu wurin ya mana akwai kadancin wurin na noma akwai kadancin wurin eh. noma to bari in zo wajen ka Mansur ya kuke jongler in ce comment vous jonglez avec euh, ce manque de terre Comment vous arrivez à vous en sortir? Comment vous vous organisez? Duk da yake da akwai kadancin shi haka nan da ni ake samu ana kakkama haka nan. Da inda ke nomuwa kin da inda baya nomuwa. sannu sannu ana ke na wata shekara hurin na an dan gyara shi baɗi sai a samu an dan ƙara hurin noma kenan. Okay. Mm. haka ne ake samu da ana dan kakkama haka na ana yi tunda ya zama kamar horon da mutum goma ke ci yanzu ya kai ishirin ne za su hawa bisa kai gare shi a ce a noma a yi amfani da shi kenan dole ha da bai nomi waken nan sai ana dan tattaba ana samu ana gyara shi har ya kai inda za shi ma ya zama horon noma Ok. Hmm, Maintenant, ce qui m'intéresse, parce que je vois que vous êtes vraiment concentré sur ça, est-ce que vous arrivez à joindre le deux Est-ce que chicken abubon de cookie, une production de cookie, mata satana sam abanhanus quoi C'est bon, ça marche Le oh, secteur za a ce dai ana samu me amma dai bai kai samun da yadda ake so ne ba tunda ko an yi samayya kenan ba ta kai yadda ake so wata guda wata biyu an canye abin nan da ake samu dole kuma sai an hita horin nema Hmm. kenan ba a samu biyan bukata ba ana dai yi ne maganin dai ga a ce ba a yi ba kwa ok hmm. yanzu zan zo wajen ka conseil euh, kader abdulkarim ko voilà ces jeunes tu vous êtes aux côtés de ces jeunes tout à fait est-ce qu'il y a des actions pour les accompagner dans ce qu'ils font À quoi da kuke nan au niveau du conseil don ku kama ma wannan matasan est-ce que vous arrivez à les accompagner sur ce plan oui tout à fait on arrive vraiment à les accompagner de leur Souvent, on fait des séances de sensibilisation. On mhm. sensibilise la jeunesse pour qu'elle puisse s'intégrer. Su kama cikin aikin gona, aikin kiyo duka akwai on a des partenaires wanda suna dan kama mana muna formen matasa haka nan. Okay. Ya da yanzu ONG local nan gaba wanda su ma suna contribuer, suna kama mana da conseil pour que muna formen e eh, matasa e muna sensibilizan su kuma biskan wannan ayyuka na gona. Tunda mm. kamar yadda gai ne lokacin mutum guda sai gani eka kama eka ka eh, hectare shi kadai mutum na da turuwa buwar 5 hectare me yanzu hectare guda sai gani an zo an rarraba shi wajen mutum tare da firerorin eh, mutum kama haka sai an rarraba cikin fami duka an rarraba fami a ce to yanzu hectare guda wanga ga mutum biyar da shi ko mutum goma su za su raba e biskan shi ma iri gaskiya alhamdulillah za mu ce sai dai akwai kadancin shi kama kaɗan ne ake samu e, biyan ke sata ne na gani sun kawo wani e, kuma mi suke kiran shi irin na ashkafe vala sun dan kawo shi e, kom sun ce mana gaskiya iri ne mai yi hmm. wanda gaskiya an sa shi ana samu albarka sosai mai kamen abin da aka samu kalilan ne okay. kana da wani karin bayani muhammadu eh bisa kan man terrain hmm. example mana da le temps passé in kun kariwa ka wannan buza duk inda zaka hita a kelka a 1 kilometer Quoi, à 500 euh, mètres ana ita da kahe ta gari babu gidaje duk teren inda ake noma ne mai satta eh, manna in kahe ta yanzu cifefar mem yan kilomitar sai ka oh, tarra kenan kawai yanzu kun diba akwai gidaje da sun kai occupant suka yi ramfulasan kuma kai wai hur noma kenan oh, sabe dir gaskiya fesela kenan ana iya ta kawai lokaci na karuwa ne mutane na karuwa huri na gari na girma girma gari na girma abu na rage eh. kenan kun gari yanzu na kawai nan buza akwai inda ake ta ana a ta yi suna ta hawa wajen bala. suna mhm. noma a bayar mayata nan ko wajen karfura ko wani wurin da mutane ke taya su noma na ga mm. tusa duka bai isa ba bai isa kenan wanda a kwanan ya an ci a raba shi kashi nawa za a raba shi mm. kenan kun ga abun hariyo da akwai matsala ce nan ne matsala take eh, to amma nan muna fada kun ji da da muke yau tare da wa'annan matasan na buza bisa kan harkar noma ko ya suke shirya wannan noman ta bana ya neman harkokin nasu na noman da na kiwo suke tahiyar da shi shi yasa muka gayyato su a radio ta karkara amma ka in ci gaba da hira da Susan ba don di dama e zo mini da wannan rubrikin tashi mu ji wannan gamu da waye hira et on se reprend juste après on ne peut pas tout donner sur cette émission, mesdames et messieurs. Vous avez temps constaté que c'est le Rodan Dalil sur cette émission. On va tout de suite maintenant permettre bien sûr à l'artiste de s'exprimer pour permettre aussi à la jeunesse nigérienne de la cerner en cinq bonnes minutes. Commençons par le commencement. Qui est Jamila Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jama'a ina muku wa fata alkhairi da fatan kowa ya tashi lafiya. Mhm. Da farko dai sunana Jamila S. Buri. Mhm. Ni haifaffen wannan garin ne Yamai. Na aka haife ni kuma nan na ga kaina haka. Mm. yaushe ne kun fara wa dandalin soyayya yaushe ne kun fara eh gaskiya na jima da shiga waƙar dandali mm-hmm. tunda akalla dai ina ga ko ban yi ba na yi kusan shekara bakwai cikin haraka dandalin soyayya shekara bakwai eh. da kin fara menene ya saki dandalin soyayya kawai ina bukata haka nan dai ne ina sha'awa waƙoƙin dandali fina-finai haka eh. to ban dai yi tunanin zan zama mawaƙiya ba ah. amma sai ga shi Allah ya sa na zama mawaƙiya ok d'accord tu te rappelles un peu de tes débuts dans le dans le il y a déjà de sept ans eh to gaskiya haka ne eh. lokacin da na fara tunkara wannan haraka eh. akwai wani eh, tonton ina na mishi magana kan gaskiya ina son haraka dandali to kwam shi ma yana yana cikin waɗansu kungiyoyi da dama na dandali mhm. to shine ya ce sai dai na yi magana da fara ina mhm. a dai in sun yadda kwamsa ba damuwa za mu iya tankara waɗansu daga cikin abokanansu sai mu tattauna ah, eh. Ladies and gentlemen, nous sommes donc arrivés pratiquement à la fin de la première partie consacrée à Jamila. Qu'est-ce que Jamila a comme dernier mot à l'endroit des fans de la musique nigérienne, à l'endroit des femmes qui regardent cette émission, à l'endroit des hommes qui aussi nous suivent, à travers les 52 radios partenaires du studio Kalangu, à travers aussi le site, euh, n'est-ce pas, de ce studio qui fait beaucoup pour la jeunesse nigérienne. Et tout, quest ce zan bada kuma da jan hankali ga gare mu irin matasa mhm. waɗanda Ayuka da dama suna renawa ba su son yin aiki sai dai gurinsu kawai a an gan su cikin babban kamfani suna aiki mai irin wa'anga ƙananan ayyuka ba za su ba to dandali ana mishi kallon wani iri amma gaskiya a zahiri ba haka ba ne duk sana'a in ka ɗauke ta ka girmama ta haka za ka ci gaba a kanta akwai ƙalubale da za ka fuskanta to amma kai ne za ka yi taka tsantsan da waɗannan abubuwa. tunda misali ko da a ce kwasa shara kake yi za ka iya fuskanta ƙalubale da dama me kai ne za ka iya taka tsantsan tunda kai ne kaga dama kayi kuma za ka yi to gaskiya matasa a tashi a nemi aiki ko wani irin aiki ne ka a ga karantar ko koko ka arena. Paris principal Jamila sur l'émission Tous Salafada de Studio Kalangu. Amis de la Fada, on revient sur cette Fada aujourd'hui installée à la radio Takalkara de Bouza. Nous sommes avec les jeunes de Bouza qui sont dans l'agriculture, dans l'élevage, ces jeunes paysans avec qui on voudrait bien comprendre leur univers. Comment ça marche Comment ils font euh, Comment ils s'organisent

gona na da sun ka dawo ha mm. yace in yana mutum na neman arme ma yana ya ƙara arme da zamna fa da hoza soja ça eh. veut dire que sun dawo da gona da yawa que tu m'as compris talma akwai 'yan mata cikin harkar hala ga sunan sun sun sungumi da hatsin su sun dawo da gona za su eh. wuce da za su wuce kyalkyan da zake ya kamata shi ya kamata ma ya kara <laughs> army Wasu ya su sun hito da gona. Ina eh. sabi dirke in kun diba 'yan matan ma yanzu suna cikin salaman su ma a kwamfaniya da suke ana taya tare da su duka ana taya tare da su ana taya gona ana aikin duka tare da su. Mm. Kenan kowa ne ba a bari ba cikin haraka cikin haraka abun cikin harkar noma cikin harkar noma kun mm. gane kenan shine duka matan duk suna tiya paske in kan gan su da radda an ce an yi ruwa kana ganin su duk suna wuce duk sun tafi kenan sa veut ke akwai su suna zuwa wai ouais elles sont bien impliquées ben d'accord on aurait aimé les avoir sur la fada mais bon elles doivent être occupées à cette heure-ci certainement ouais, <laughs> donc maintenant ce que je voudrais savoir selon vous quelle est la contribution des jeunes wannan aikin da kuke cikin noma da cikin kiwo quelle est votre contribution dans cette, activité, précisément dans ce domaine ici à Bouza, dans le Kawal To, abunde zan iya cewa bisa kai ga harkar noma da kiwo a nan da jihar Buza abu ne mai karhi sosai da shi ma ne ya zamanto harkar kasuwa kuma da harkar da cima mm. shi ne mutane in an yi noma wasu suke hiddawa su saida su yi bukatocinsu na rayuwa kuma shi ake ci kuma abincin dabbobin hakan nan in akwai wata bukata a gida cikin dabbobin ake nema a sayar a yi kuma bukatoci. Ok. Eh, in kin ka doka kenan tout tourne autour de ces deux activités. Kuma na ita matasa su ne. Kuma matasa ce sont ce sont d'armes qui qui qui qui qui travaillent la terre. Okay. Ce sont les les les les, les bras valides. Ce sont qui en plus de rendement d'armes. Mm. Eh, malgré qu'ils n'ont pas un pouvoir de veto si je veux le dire, il y a toujours oui, oui, un oui. poids. Euh, ouais parentale qui, qui, est là. Mhm. Mais en réalité, si, si on laissait les le jeune exploiter ou bien avec un pouvoir, avec ce qu'ils gagnent là de l'agriculture ou, ou, de l'élevage, vraiment ça peut booster beaucoup l'économie. Ça a même boosté l'économie. Ouais, ouais, oui, ouais. oui. C'est un indicateur, je, vous assure. Il y a, hmm. d'ailleurs même. bon, parce que nous sommes déjà cadrés, c'est l'activité, la, la, saison, mhm, la mhm. saison hivernale, mais oui, mais sinon il y a d'autres euh, ok, vous êtes aussi dans, dans, le jardinage et tout Voilà, justement. Ok. Hmm. Et vous faites quoi Vous produisez quoi Mais vous produire Yawa. Mansour, mais vous produire au fait Vos productions, vous, êtes, vous excellez dans quoi ici à Bouza À Bouza hmm. On produit beaucoup de choses ici à Bouza. ça. albasa uh-huh. albasa mm. tomat mm. salad carrot pomme de terre ok mm. wannan na garka ne na garka wai kuma cikin haka gonakai mi kuke produce cikin gonakai haci dawa wake su dai ne da muke yi nan sai gujiya sai gujiya Okay. tun da saboda makiyaya ne duka da shi ma dai ake tallafa ma bisa kaga wannan kenan kana noma dole sai ka hada da kiwo kuma kiwon nan kenan abinda ka hiddo shi ne za a ci can eh shine kuma za a ba dabba za a ba dabba za ni tambaya ku ku bani wata music hakan gar take birge ku da za a sa paske in muna tayar fara sai mun sa in kada kada mu tunda emission kin ta jona ce me kuke so in sa muku wa zan propose music kai Muhammadu wata me kake son sa maka eh i propose to ina jin ga awal Maryamu aha sa cikin micro Ali cibili Maryamu Maryamu mm. a ah, wata Maryam ji ake so amma Allah ya jibiri Maryam dai manomiya ce ne eh a sa Maryamu to Maryamu kina ji ne da ke ji awala ya a sa Maryamu <laughs> na san wata Maryamu gare shi in <laughs> on se reprend juste après Maryamu shiri Maryamu zo ki kama ni Maryamu shiri ma bella i love you mon ji dadi Nura. Mariam de Ali On revient aujourd'hui à la Fada installée à la radio Takarkara de Bouza. Aujourd'hui, ce sont les jeunes de Bouza qui nous ont accueillis tout à l'heure. On parlait de l'éducation, maintenant on parle de l'agriculture. Ils sont dans l'agriculture, ils sont dans l'élevage. a sikena sanata hiyada. Ayuka nasu da mana y a kwararo. Mine ne sikena ga shiryawa, mine ne matsalolin su. Hira ce muke ga yau tare da Muhammadu Abdu, euh, jeune paysan mais également membre de l'association de bienfaisance Awalou Mahamadou. Euh, lui il est jeune paysan également, Mansour Ibrahim également dans l'agriculture. Amadou Issoufou, jeune éleveur. Kader Abdul Karim, il est du conseil départemental de la jeunesse. Bara, euh, Damana Kiaouba. On peut l'année passée, on peut dire c'est dû à la mauvaise répartition de pluie, si on peut le dire, parce que de temps un temps, on samu wani huri ensemble ba a et je peux dire l'année passée je me souviens il y a des agriculteurs qui disaient que les eh, semence inda an vraiment ba irin wanga hmm. wanda an da bana kenan cette année on pense que anti HKP ne masu si on met ça ça va faire eh, au moins 45 jours ne ko nawa ok plus rapide 40 45 jours ko 40 En Kachekena, ce kenan en kuka un in en sa en on pense que ça, ça peut aller. Pourquoi Parce que 45 jours 45 jours vraiment il pluie inda a ce ma en samaretar, retard na waja a Dans les 45 jours la roue on n'est même pas en août hein. on ne même pas en juillet maintenant ouais, ouais. et là ça veut dire que en shibka un jour, alors on pense que cette année ça, va, aller. et il faut aussi c'est pas il faut aussi doter les paysans avec des engrais comme la fois passée, je voyais un paysan qui venait acheter au moins euh, de 500, quelque chose comme ça, un paysan qui a un gros Vous voyez, eh, mutanen dajin nan an ka musu iri kenan ya kamata a ka musu shi ma angare wanda ya kamata a ce mutane su samu ga yake akwai angare mu namu wanda muke samu ya kamata gwamnati ta tuna ta kara ka musu for almost a ce angare nan yana sa abu ya yi sauri ko kenan ipe almost appuyer les paysans là a ka musu wannan engrais. Mm. C'est vraiment ça qu'il faut. Mais maintenant, quand on voit un peu le côté aléatoire de ce secteur, euh, Mm, quels sont les défis auxquels sont vraiment confrontés les jeunes de Bouza je vais revenir vers vous le conseil euh, Kader Abdoukarim du conseil départemental de la jeunesse quels sont les défis qui sont là aujourd'hui en face des jeunes de Bouza euh, Vu le côté aléatoire quand même de ces secteurs. d'accord. Euh, nous, vraiment ici à Bouza, et ce qui nous cale quand il y a une mauvaise répartition des pluies, et il n'y a pas du tout. Euh, la, récolte n'est pas rentable parce que beaucoup de familles n'arrivent pas à se prendre en charge. Donc il faut que les jeunes là puissent sortir en exode. Ils vont partir en exode, peut-être trouver euh, le bonheur là-bas <laughs> ou bien revenir euh, sans, sans, gain. En tout cas, c'est sur ça vraiment que nous voulons que l'État vraiment puisse contribuer, comme l'a dit Mahamadou, et doter les jeunes éleveurs. Parce que c'est pas seulement les éleveurs, il faut préciser les jeunes éleveurs. Parce que nous, vraiment, nous, on a des méthodes. Des méthodes que nous mettons en place pour que cette production-là soit un peu euh, rehaussée. Parce que souvent, avant, quand vous voyez, il y a seulement la récolte. À chaque fois, nos parents font ça, mais quand même, ils n'arrivent pas à se prendre en charge. Mais maintenant, avec un peu d'espace, qu'un jeune puisse euh, gagner là, il peut produire beaucoup et faire plus qu'un parent peut le faire. Tout ça là, donc, c'est des aspects à euh, prendre en charge. Donc, il faut au moins et que l'État puisse faire quelque chose. regardez un peu plus euh, mhm. comment aider les jeunes dans leurs initiatives doter les jeunes, même si c'est des parce qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés, des soudeurs, des menuisiers qui sont là en train de chômer là aussi. Si l'État les dote des matériels, donc là, ils peuvent au moins faire travailler et en même temps gagner quelque chose et ne pas sortir hors de, de notre et eh, de notre de pays voilà tout à fait voilà kenan mm. akama ma dai matasa dai matasa eh. matasa da an kama musu wanga aikin kama je kura biyan ke eh, aikin duka za a same su gida kuma za su zama su su yi aiki da kyau to tambaya ta ta karshe wani matsaloli ne kuke fuskanta wannan aikin naku isu zan zo wajen ka wani matsalolin ne kuke fuskanta cikin aikin da kake wani matsaloli kake fuskanta cikin wannan kiwon da kake yi to yanzu in muka ɗauki shekara ta bana matsaloli wanda mu muka fuskanta bisa ga harkar kiwo ya danganci bisa ga matsaloli wanda aka samu ga noma tunda dike sai ni complementarity mhm. yau da an ci ba aici maka ba ta kyawo ba to har manoma ma har masu kiwo ha kwancana tunda abin nan wanda aka nomo da shi ne ake kiwo eh ta yanzu in kinka ɗauki matsala ta wani disa, haki na wake na mm. gujiya yanzu sai kai in baka da muwayan kiwon ma kana ji kana gani baka yi ne baka yi ne zaka sai buhun dissa kai ka goma sha uku alhamdulillah gwamnati ya bado Disa ga tana ana saida mu makiyaya sai dai sai in ce mutane masu kiwo ba su samun ta da ya kamata mai an bado ga tana ana saida da ba dizem fas ce ake banzu ta saida mm. ita disa e abin kiwo yi tsada saboda shekara ba ta yi kyawu ba kenan in shekara ba ta yi kyawu ba ko baka noma in dai kana kiwo kana fatan shekara ta yi kyawu saboda kai kan ka samu abincin da zaka kiwon da dabbobinka mm-hmm. kenan ina kira da gwamnati eh, da president na conseil de jeunes ce matasan nan a taimaka musu su bar hita saboda suna nan yanzu kin ka ɗauki bana na ga mutane da yawa sun yi ramu saboda tiren ya yi kaɗan mun zancen tira ya yi kaɗan mm-hmm. wani tiren wanda da sai delese ba a noman shi yanzu ana ta mai ana ta kirezan shi ana ta mai ramu saboda ruwa su kwanta ana iya samu a shibka shi in ma bana ba a samu abin da ake so ba on esperki lane proshen in haki ya hutu ana samun wannan wurin ya yi abin noma suna son harkar noma to akwai faktar na muka ce na wuri eh, akwai na iri akwai na taki tunda yau bahaushe ce sabo turken wawa kamar yanzu mm-hmm. da muhammadu ya zance bara mutane sun yi kuka da iri irin da aka ba su tana yi wa a adopte a notar kilima wani wuri mm. ne aka ɗauko shi mai bana alhamdulillahi an raba karce karce a raba iri kuma mm. mutane na ga ni kan na na ga mutane diya wanda suka sa irin da aka ba su ina muna fata Allah ya kawo ruwa masu albarka ya kada mana mai mai albarka saboda a samu cimaka mutane su ta da cikin wahala bisa shi su ma su yi ta da cikin wahala mm, su ma samu abinci eh su samu abinci to akwai mai bada karin bayani bisa kan dai wannan matsalolin naku to awal eh matsalolin da wanda duk suke gayi ne tsakanin noma da kiwo duka tare ake tahiya hmm. don shi ne ko shekara mu a namu eh, kiyasi a nan ne take tashi mhm. eh, in an samu shekara mai albarka an samu amfanin gona mai albarka to kiwo ma zai zo da sauki komi na kiwo a gona yake fitowa ai ba daga wani wuri yake zuwa mhm, mhm. Eh, bayan hakan nan kuma abinda duka yake ba da wahala sosai bai kai karamcin wurin noma ba surtu a nan jiha ta gunduma buza don yasa in kin ɗoka in ci in kin ta wajen su Allah kai wajen su tama akwai wurare da dama da ba su nomuwa duwatsu ne Ok. Et eh, duwatsu ne ba nomuwa. Vous allez trouver un, un, un cultivateur qui va déplacer les cailloux afin de, de faire un champ. Vous voyez, c'est un processus qui prend beaucoup d'années, peut-être sans camp afin de, de, de, de de rendre l'endroit cultivable. Oui, cultivable. Eh, vous voyez, akwai wannan barazana. Mais alhamdulillah 'yan shekaru da suke zuwa akwai kungiyoyi da suke zuwa suna sa ana ɗarinmu na duwatsu. Non ça sa permettre le reselement de l'eau. Ensuite kuma wurin da an ka daga duwatsu ciyawa tana hitowa. Hmm. ai kiwo a nan eh, wannan duka sai son da forward eh, da akwai kungiyoyi da suke zawa suke kama ma manoma da makiyaya a cikin wannan tahiyar hmm. suna ma shifka hal iri don saboda a hana cin shi tsawon shekaru kahin nan daga baya a yarda a tura dabbobi a wurin su ci eh duka wannan abubuwa ne amma babban matsala yanzu ya yan dikton ki dik tu celui qui a la terre et l'eau n'est eh, yanzu aka tana so ne ta karkata wajen noma na rani shine zai tsaye da matasa ga hita waje eh, eh noma rani an ida wanga noma na damana in a ce akwai wurare da yawa da ake iya ai recuperation su ai noma na rani wanda yan particular ne paper first faut vraiment euh, comment on appelle ça euh, euh, des, des bailleurs il faut il faut il faut il faut la contribution de tout le monde pour pouvoir rendre la terre cultivable davantage et en grande, tout cas quoi. vous semblez euh, avoir vraiment l'énergie vous voulez... voilà, tôt, voilà ouais, je, je m'arrête là voulez. merci beaucoup <laughs> quoi energy Mamadou. Mm. et eh, je me rappelle la semaine passée quand on a un projet de zone il a besoin seulement de 80 hectares pour au moins 80 hectares hein. mm. et ils ont choisi le secteur de Kogouti et Gedandaji. ce sont des villages qui sont là ils ont besoin de 40, 80 euh, hectares pour faire au moins des villes à récupération à Mais très malheureusement, ba y a un projet ko da sun ka zo deja wadda amma ya deja mutane har sun yi ramu wanda da an yi ruwa dai sun san suna da horon da za su shuka hmm. yanzu sun oblige da revenir parla sun ka ɗauka daga nan yanzu fi kwamsa yanzu ile 80 hectare ko shi ma bisa duci ne an same su eh sai dai ko nan bisa duwatsun gani an samu le 80 hectares mais nan da an ka tai deja inda aka ta maho a tai parce que leur programme directement c'est d'aller là-bas yanzu da sun ka zo sai sun ka tar deja mutane har sun yi ramu les 2000 milin da da suka moins ce su samu su su yi shibuka an yi su village ici da son mata du son ka pour avoir les 80 hectares vraiment euh, le problème de terre se pose euh, avec euh, vraiment il y a un problème de terre c'est ce que je suis en train de vous dire hein. tant que la population augmente les terrains diminuent wannan hakanan ne eh, wannan kuma nufansan ke abu ne wanda on paper an peshe sa ba iya hana shi ba iya hana shi kenan wannan siwa men na nan horon ga gonaki na da me yanzu ba gonaki na ba gidajen mutane kun gari sa amma na fada kun ji dai wannan matasan na buza yau hira da muka yi tare da su bisa kan wannan aikin nasu da suke na noma da na kiwo mun ji irin noman da suke ya ne suke yin shi ya ne suka shirya mana bana da irin matsalolin da suke fuskanta cikin wannan aikin nasu wa aikin ba wai ba a san shi bane ana son shi amma kuma an rasa gurin yin shi wurin ne da za a yin shi ne ba a nan ga samu to yanzu kan yi ban kwana kwata-kwata da su zana ba olivier da ya zo min da rubrique shi et on se officiellement au revoir sur cette émission Coucou Olivier. Salut, ravi, comment tu vas Tranquille. Ça, va, Dieu merci. T'as quoi pour nous ce soir Écoute, ce soir, on va parler de deux mots, le talent et la passion. Ok, le talent et la passion. Ouais, le talent et la passion. Ben d'accord. On, t'écoute, euh, on y va. Chers amis auditrices et auditeurs de la FADA, bonsoir et bienvenue dans la FADA de ce soir et surtout dans la chronique de ce soir. Ce soir, comme annoncé, on va parler de deux choses, le talent et la passion. Il est facile de repérer un artiste chanteur, un danseur ou encore un footballeur parce qu'il a du talent et aussi d'ajouter à ce talent de la passion. Mais très difficile de reconnaître un talentueux agriculteur ou un talentueux éleveur. Pour vous, qui aujourd'hui sommes des jeunes exploitants agricoles, est-ce que le talent et la passion sont-ils des choses que vous, vous observez dans vos travaux C'est la question que je me pose. Et comme je suis là, devant vous, j'aimerais quand même avoir votre avis. Je commence par qui Je commence par lui. Allez-y, vous pouvez aller en français ou en Hausa, dans la langue qui vous convient. Voilà, euh, je peux déjà peut-être dire que rien de grand ne s'accomplisse. On dit bien c'est la passion. Exactement. Voilà. Il faut, il faut avoir l'amour de ce que vous faites, n'est-ce pas et, il faut avoir aussi du talent. Ces choses-là sont, sont indispensables dans tous les domaines. Il n'y a pas que dans le, le, sport ou bien dans, dans, dans, dans, les chansons. Dans tous les domaines, ça, doit y, être. Voilà ce que je peux dire. Pour l'excellence, il faut du talent et de la passion. Est-ce que vous aussi, vous partagez cet avis Oui, vraiment. Vraiment, je suis d'accord avec lui. Parce qu'il faut avoir euh, la passion de la chose pour le faire. Hein. Si vous n'êtes pas passionné de la chose, vous ne réussissez jamais. Super. Ouais. Eh ben, pour reprendre euh, mon interlocuteur, rien de grand ne s'accomplit sans passion. Sans passion. Et le talent, on peut l'avoir et aussi il faut le cultiver. le cultiver. à travers des formations, à travers des séances de coaching. Et c'est ce qu'on souhaite à tous ceux et celles qui désirent lancer un business ou une entreprise dans le domaine où ils pensent avoir du talent. du talent. Ça sera les mots sur lesquels je vais terminer cette chronique. Paix, lumière, amour sur vous. One love.